ko to amma kana ce wayo wayo kake salati annabi kake istighfari kana wayo ai kullun wayo karuwa zai amma wai mutane suna dauka a ganka da kudi shine sauransu kwance hankali shine dukiya ko duk sanda ka zo duniya Allah ya riga ya shirya maka abin da zaka ci na yau da na gobe dole sai ka samu amma in ba kwance hankali ko gashi sai ka ga baka da kwance hankali wani yana da abin da zai ci har rayuwar shi ya kare amma bai na ba wani kuma bai da abin da zai ci gobe ya dogara da Allah Allah kuma sai ya kawo shi to wanke zuciya da istighfari da salati ne da hailala da mutum zai riki wani adadi na salati annabi kullum to zai ga abin da zai faru ba wai sai na lazimin nan ba ai na talakawa ne wannan lazimi a ce salati 300 za ka yi wa annabi haba annabin kuwa ko ai ba annabi ba ka san annabin ba kenan akalla kai mai salati adadin waliyu fatahu sai ku je ku nemi wanda suka san hisabi su gaya muku adadin mani ko ka yi fattahu din ma baka sa waliyin ba wallahi wanda ya rike wannan baya talauci baya samun damuwa wai karka dauka sai kana da miliyoyi shine shine wadata wadatan zuciya Allah duk sanda yi ka sai ya baka abin da zaka ci ya baka abin da zaka sha amma ka natsu ka natsu tukunin natsuwan shine farkon wadata ka samu kana'a kuma bayan da za a ce kana wa annabi salati ka waye gari ka ce ka rasa yadda za ka yi ba salatin ba ne ba salatin ba ne maza Allah ya wuce nan ya wuce nan maza Allah ya wuce wani adadin wali ya fattahu ne 553 shi shine adadin wali ya fattahu idan kuma za ka yi fattahun ne 489 ɗari hudu da tamanin tara